Allah ka tsare mu Allah ya ba su ladar su kashi biyu bi ma sabau don abin da suka yi haƙuri bisa bayan don hankulin su alal amali bisa ga aiki bihima wa ala azal mushriki na kuma sun yarda su yi aiki don Allah bisa ga cutan mushrike bata dame su ba wa azaman da kuma azabat cutar wanda ya kaurace musu min ahli dini mutane addinin su wa yadaruna suna tunkudewa bil hasanati da kyaukyawa a da'a da'a asai'a mumuna al ma'asiya minhum fama hauha sai shahita aw men gairin goko da gosun su mutun da yazo da dibin ka yace wane yace na'am yace kai azalumi ne kace Allah shahi maka kana da wani abu nan ka dauka kace ga wata sadaka <laughs> <laughs> aljanna kusa amma wahala Allah ka ba mu ikon yi wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma abinda an ka suna ciyarwa fi sabilillah fi sabilil khair sikatan domin amintuwa bi wa'adillahi bi sawabi wato babu mai iya aikin addini sai wanda ya yarda Allah na bada sakamako wato wani rashin aikin addinin da yake bai yadda da duk abin da aka faɗi ba don bai gani ba shi sa ake cewa imani da gaibi Allah ya ce yana da wuta baka gata ba ya ce yana da aljanna baka gata ba amma haƙiƙa suna nan wannan ruwan jannatu haƙa hulika darai jaza'ilin na'imi wa shaka aljanna da wuta haƙiƙa halice su gida biyu na gidan ni'ima aljanna gidan wahala ga wanda ya saurin kai wuta Allah ya tsare mu wuta tana ƙasa amma aljanna tana sama tana saman bakwai ko tana ina wal asaful waqaf na'am

sannan ɗabi'a ƙwarai tana sa mutum ya zauna lahiya kuma ya ƙari lahiya to bayan waccan sifa da mun ka ambata mutanen kirki masu lada biyu wa'iza sami ullagawa in sun ka ji magana ta ɓace-ɓace shammaci shammaci a shatam wal'aza wa kullu baɗi da dukkan aikin ɓanna kai wa ma la ɗa'ila ta hatahu kai har abin da babu wani amfani ƙarƙashinsa a arabu an sai su kau da kai gabaninsa a arabu an su kau da kai gabaninsa takaruman wa ƙalu lillagina suna ce masu wannan aikin wasa'in lana a amalu na wa lakum a amalukum jama'a aikin mu da mun kai na alkhairi namu na naku na banna naku na mun kira ku ku bari kun ki salamun alaikum ku zauna lahiya salamun mutarakatun bari aw salimtum minna ko ku tsere daga gare mu anil muqabala ta gabanin don fara ku bi misali da irin wannan aw huwa du'a lahu ko ku addu'a ta gare su da salamati amma hu fi suna ce abinda yi Allah ya sa ku bari ku zauna lahiya la nabtagil jahili ba mu neman fitina da jahili la narda bi takhalluqi bi akhlaqihim ba mu neman yin dabi'a irin dabi'a jahili wala na dalubu suhubatuhum ba mu neman abuta su wala jidalun balle jidali da su wala tarajun balle mai kai magana da su kai qala ibnu mubarak ibnu mubarak ya ce ma fa shay ila shay'in ba a jingina wani abu zuwa ga wani abu a hasanu min ilmi ila ilmi babu abin da an ka jingina zuwa ga wani abu wanda ke kyawu irin a jingina jimini, da haƙuri da dauriya zuwa ga ilmi yanzu mutum mai ilimi yana da haƙuri yana da jimriya yana da taushe abubuwa to in ana samun ado ga abubuwa babu adon da ya kai shi amma kaga mai ilimi ya mutake ya an ka taɓa duk kowa sai ya jiya in ya yi hargagi Allah ya saukaka wani zara to shi kenan salamu alaikum بسم الله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. daga ɗaya da suna cewa yau da yin sauraro da suna kuma ma ya kuma na Allah ta kama shi a cikin da kuma ya da kuma da suna kama shi ba shi ne yake neman wasu masu aure a lokacin da yake neman su ne ne musu alƙawarin ne ba su wani abu da ba da lokacin da ya yi wani tsara da shiga tsakanin su

Allah ya kara da lafiya kuma ya kara mashi taimako a irin wannan karantarwa da ke mutum a sai tambayar ta ta farko ne tambayar ta ba ta ba ta ainihin kammala ba domin ya wata wasu addu'o'i da ake yi amma kuma bai faɗi me yake nufi a kan sai mu shiga tambayar ta ta biyu tambayar ta biyu ke cewa yana son ya san wani lokaci ne ya kamata a yi ladancin sallar asar domin ya ga wasu suna yi sallar asar uku da rai wasu ma suna yi ainihin hudu daidai wasu kuma suna yi ainihin karfe hudu har da minti goma shi ne yake son ya san wani lokaci ne yake dacewa saboda abin yana da kitarwa eh lokaci ya tafi na la'asar lokaci ya canza gaskiya yanzu lokacin la'asar yana shiga hudu har da minti takwas da minti goma ba daidai ba ne a sallar la'asar yanzu hudu ma

zabura ka cewa mai akwai ta ce mai ita eh, eh, eh, in bai mai ta ya kunya <laughs> ba ya ta ba wannan wasu kalabe sun karubuta ta a ta wanda ɗalibai a ce karanta kuma ina son mutane san zabura ma ba ba da larabci an ka sauka da ita ba sur yananci unzilatul zaburu bis suryani wa unzilal injilu bil ajami وينزل القرآن بالعربي هل غيره جاء من القرآن كسندس أولى من قولاني don haka zabura an saukar da ita surayananci injila ko da boko harufa waɗanga na boko da shi an ka saukar da injila saboda haka masu waɗin wanda ya san harafi guda na boko kaza to kaga da waɗin kalmar nan gari su ta koma don littafin Allah na waɗannan harufa sun jido daga al'arshi sai na magana kayar ta wanda san su wato in mutum bai san abin da yake ba sai shi wa kai ne aibi eh Allah ya sauwaka sai tambaya hmm. yace ana ne yi a an yi wa'azi na'am dangane da abin da ya shafi a matsayin wanda yake ainihin gulmar mutane haka sai ji tsoron sa na'am sai ji a anguwarsu sai ya gaya ma cewa ya faɗa mutane anguwarsu cewa shi na'am ya yi gulman su amma don Allah kana neman su ya yi mun haka a'a bai kamata ba domin a neman yafiya an ce ka yi ta inda ba ta motsar da hitina yanzu yana yadon masallacin nan yana da shiri da su to yan an ka faɗi wani ya ji ake ya gulma ta yaran nan kila kar masallacin zahi sai ya hito eh in yana motsa da tana an ka ce ka bar waɗanda kai ka koma ga Allah Allah shi in an ka ce alkiyama sai Allah ce kai mai jayayya ni kaka so aljanna kai da aka jayayya da kai abinda aka so gare ka ai jayayya da kai ka bada abinda zai ƙara wa gadon shiga aljanna kai ko in bai kai baka shiga wuta to duk na yahe muku koyi aljanna yana yawa ka ta faru sai mai tambaya daga eh. yake ga wata malam shin ko gaskiya ne bayan an gama ainihin an gama ainihin tsakiya ana karanta salatin annabi ko ko wani irin salati ake karanta aka ka dubi ma wai mana eh ana karanta salatin manzo sallallahu alaihi wasallam mana can karshe ka duba ka tafiya tafiyar karshe mana Allah ya taimake mu a mai tambaya na gaba yana cewa Allah gafarta malamin Allah ya fara masa lafiya hmm. kuma Allah ya kara ƙarfin musulmi amin da ƙungiyar zara baki amin yake don Allah malam yana son ka yi kira ga uwayen yara yara da uwayen yara ƙanana su dinga halartar a su dinga halartar makarantun da 'ya'yansu domin yaran su eh, to abinda da yake kira gare shi yake yake kira wato a yaran su su fara mai da hankali wajen tarbiyyar da yaran abinda ba yake son mala yin kira ko wa yare ke musamman to me sa makaranta ciki eh ha <laughs> ha a tun da an ka ambaci makaranta akwai alaka bai yiwa ɗaya ta shigo babu wata alaka to abinda mai tambaya dai ke nuhi a yi kira ga uwayen yara su zan halarta makarantun nan da 'ya'yansu ka karatu domin 'ya'yansu su gansu su ku su ga abinda 'ya'yansu ke ciki sannan su jawo hankalin ‘ya'yansu ga ci karatu sannan malamai su ga uwayen yara sun muhimmanta su to wannan kuma abu na wanda ya dace domin in ba ku zuwa kuna ganin abin da aka yi to ba ku ba abin da muhimmanci amma in kun ka zo kuma ga abin da aka yi yana yiwa ku ba abin da muhimmanci Allah ya taimake mu na'am kuma Allah a cikin a gabanin wannan kama a addu'a akwai yin sanarwa na wa'azi da za a yi na ainihin kasa a gare bari shi gama sanarwa bari shi gama sanarwa ya fara bari shi gama sanarwa bari shi gama cewa an riga an sanya kudin mota a nan motar kwamitin a kan dubu hudu zuwa da dawowa kuma yi sai dai ana kira duk wanda ya sunansa ya tabbatar da zuwa gobe da ƙarin sallar jima'a ya ba sunansa rashin ya ba da kuɗinsa rashin ba da kuɗinsa a wannan lokaci na iya sa a soke sunansa a sa sunan wanda yake kuɗi kai ne don haka duk wanda ya san ya ba da sunansa to ya tabbatar da kafin gobe sallar juma'a ya biya kuɗi domin a gobe da bayan juma'a ne za a yi shirye-shirye na mota da ajiyoyi da sauransu a wuri a kammala a tafiya shi kammala wanda insha Allah kuma fi shida da rabi ake zuwa tashi domin a cikin gari da wani wuri sannan mota ta mai kasuwa dubu shida ne five to har yanzu ta cika ba amma mota mace ba ta rage wanda shi ya ga yi mota ba ba shi ma ya sunansa da bayan kuma a ba na wata ta da ta ce ba ne? alaikum. نعم hmm. <laughs> to magariba ka san ita da magariba da asuba sauki ga matsalarsu don magariba ita lokacinta da in rana ta faɗi to kuma in rana ta faɗi duk inda ka kana aji ga jikinka kuma kana gani ga idonka to kaga daban ne da la'asar dama sallah mai hadari akwai la'asar a akwai la'asar akwai isha'i sai wace wadda misaloli hadari domin ita la'asar lokacinta na canzawa amma mutum ya rike al'adar da ya saba ya ta yi alhali tana da ma'aunai sannan ita isha'i ta ko akwai faƙo shafaƙi in babu shafaki akwai balge sai sun faku sannan sallata yi ita ko magariba ka ga sauƙi ga aminta sai su ba ita kuma tana da alfijir eh, kana iya gani da idonka eh, Allah taimake mu eh. sallu ala nabil kare يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أبنجي يدك هذا على كهذا الجنة الله كشريا مكروها من أسري دنيا من لا سرمه الله ka تامنا mana ما يركنانا وأن ما لم يمن وأن wannan الله كساكا مصر ما في da على هيري Allah ya ƙara masa hikima da basira don ta da wannan aikin nashi abin da ya karanta shi mu Allah ka sa shi tasiri a cikin zukatanmu Allah ka sa mu aiki da shi zama sanadin tsira gare mu Allah ka shirya shi mu kai mana jagora ka dukkan al'amuran mu Allah gwada mana gaskiya gaskiya ta ka ba mu ikon bin ta gwada mana ƙarya ƙarya ta ka ba mu ikon kinta Allah duwar zamani ya rikice Allah ka Allah masa ga hanya wadda kai yarda da ita Allahumma anta amatta na bi du'aika وأتنا بإجابتك لقد دعونا كما أمتنا فأجبنا كما وأتنا يا ذو الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين